بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا متاش درسي نتشف عند الآية تكن كراتمنا بداية المجتهد نا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه يو أشرن ga watan safar hijira ta 1443 sha bakwai ga watan tara shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi almas'alatu salisa a cikin masail din waɗanda suke su ne al'arka alhamdulillah wahda wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd fa yaqulu al na'am ya ce almas'alatu salisa mas'ala ta uku a cikin masail ɗin da suke da alaƙa da rukuni na farko wanda yake shi ne khutba sun yi saɓani a cikin al’insat wato kawaici tun yi kawai a kada yi wani abu wanda yake saba a rashin magana wal'imamu imamu ya khutub alhali liman yana yin hudu ba a bisa ƙauli guda uku daga cikinsu akwai wanda yake ganin cewa yin kawai a lokacin hudu ba wajibi ne ala kulli halin a kowane hali da kuma da cewa hukunci ne malizimci daga cikin hukuncen hukuncen al kutuba wahum al-jumhur su ne jumhurin malamai da kuma da malik da shafi'i da abu hanifa da ahmad ibn hanbal da dukkan malaman garuruwan biranen musulunci to amma waɗannan sun kasu kashi uku فبعضهم أجال التسميت wato gaishar da wanda ya atishawa ce masa yarhamukallah warar da salam da amsa sallama eh, a waktul khutba shi lokacin da ake khutba hmm. wannan shi ne ƙaunin a sauri da al-auza'i wa gairuhum wane ne gairuhum dinnan hmm. to ga sunan al basri wa naha'i wa sha'abi wal hammad wal hakam wa zalika an qasim ibn muhammad wanda cikin al ne ibn al-munzir to sune zairuhum din suna da yawa tili <laughs> waɗansu su kuma daga cikin malamai bai halatta a amsa sallama ba ko a ga yadda a yi gaisuwa ga wanda ya atishawa waɗansu daga cikin malamai kuma sai suka bambanta wannan shine wannan ƙaulin shine ƙaulin alhanafiya wal hanabila fi riwaya wal malikiya a'a wanda ba su halatta ba wa babuhum farraq waɗansu su kuma suka bambanta sai suka ce ana yin raddin sallama amma ba a yin addu'a ga wanda ya atishawa wannan shine kaulin shafi'iya, kaulin hmm, fi madhhab shafi'iya. ne والقول mm. الثاني to والقول الثاني to shi yana wato fuskantar kauli na farko yana kunnan riga da kauli na farko shine cewa yin zance a halin huɗuba ya halatta illa sai kawai lokacin da ake karatun alkur'ani a cikinta. ta wa ibn wa ibrahim wannan an ruwaito wannan daga shaabi da sa'id ibn jubair da ibrahim an sai lokacin da ake karatun Kur'ani ne kawai ba za a yi magana ba a cikin hudu bar hmm? na'am Hmm. Eh, lokacin ne sai a yi shiru kauli na uku bambancewa tsakanin shin yana jin hudubar ko ko baya jinta in yana jin hudubar sata sai ya shiru Ko in ko baya jin hudubar to ya halatta a gare shi ya yi tasbihi ko ya yi zance a cikin matsala ta ilimi to wannan shi ne ƙaunin ahmad da afa da jama'a gashi nan an tambayi a cikin riwayata masail ɗin abi dawud qultu ahmad ya ruddu salam والإمام يرد السلام والإمام يخطب قال إذا كان ليت يسمع الخطبة فيرد قلت ويشمت العاطس قال إذا كان ليس يسمع الخطبة لقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا فإذا كان يسمع فلا قيل لأحمد وأنا أسمع الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ولا يدري ما يقول أيرد السلام قال لا إذا سمع شيئا قيل لأحمد فيقرأ قال إذا كان لا يسمع الخطبة فيقرأ نعم والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته jumhurin malamai suna a kan cewar idan dai mutum ya yi magana to sallarsa ba ta ɓaci ba an ruwaito daga ibn wahab abdullahi cewa ya ce duk wanda ya yi lagawo to sallarsa a zahar ce <laughs> eh, wato raka a hudu ce hmm. Hmm. <laughs> وإنما أثار الجمهور لوجوب الإرسال لحديث أبي هريرة to abin da ya sa jamhur suka tafi zuwa ga wajabcin yin kawaici saboda hadisin abi huraira ne salatu, wa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan qulta li sahibika amsik yawm al-jum'a wal imam yakhutbu faqad laghawta idan kace ma abokin zamanka ranar ranar juma'a Eh, in ka ce ma abokinka yi shuru a ranar juma'a alhali liman yana hudu ba to ka yi lagawu ka yi yasashen magana mhm. amma wanda bai wajabta yin insati din ba kawai ce din a a'lamu lahum shubha to ni ban san wata shubha a gare su ba illa an yakunu yarawna anna hadha al-amra ara aradahu hu, al-khitab sai dai indai suna ganin cewa wannan umarnin da aka yi na ai shiru din to ya ci karo da dalilul khitab mafhumin fadin Allah ta'ala Kun fadin Allah ta'ala wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun mm. to kaga mafhumin sa Shi ne kan cewa idan ba a karanta alkur'anin to ba sai kun yi insati ba ai annama alqur'ana ai wanda yake ba alkur'ani ba insati to insati baya waje ba a kansa wannan hukunci yake to amma wannan akwai rauni a cikin ta mm, wallahu a'lam wa Allah shine mafi sani wal ashbah to mafi abin da yafi kama ba fi kama dai shine wannan hadisin bai kai zuwa gare su ba <laughs> shi a yi musu uzuri tun da ya ci shi ya rasa wata hujja ta su <laughs> eh, gashin har ya ce arba'un sai mai da ita zarka in aka yi sallama sai ta ce ƙara raka a biyu hmm, ba shi da juma'a <laughs> eh, eh. akwai tsarni a jigogo na? domin aljihun sun To, waɗansu waɗanda akwai irad da suka kawo waɗanda suka ce ba dole ne a yi insat ba shine wanda ya shigo masallaci annab sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a sallaita rakatain qala la qala qum tashi kai sallah ga ya yanke hudu ba yi masa magana da kuma wanda ya zo annab sallallahu alaihi wasallam yana ya ce mata sa'a ya ce ma'a dattalaha mm. to kaga ya zo ya tambaye shi yana cikin hudu ba da na roƙon ruwa da wanda ya zo na roƙon ruwa mm. na'am mm. eh. ya ce ma haɗe sa'a ya mayar masa ya ce ma hiyar illa an sami ni mm-hmm. da fata wa ba tu to eh. an ji liman ne tambayar wannan babu iskal liman ne ya tsaye da hudu ba ya masa tambaya sau da haka tun da ya masa tambaya zai iya amsawa amma wannan fa wanda ya zo ya ce matasa da wanda ya zo ya ce ya zo ya istiska eh, mm. da liman yake da liman yake saboda haka ya ce kashe wayarka yawa saboda haka akwai tafsil idan maganar liman ne ya yi ko kuma wanda ya yi maganar da liman ya yi magana to babu laifi eh, sai a istitna'in inda saboda waɗannan ahwal ɗin da suka zo to ko aka shigo da wani zai mutunta kamar inda yan hizba mu zige yi <laughs> eh, eh, liman na hudu ba in ya zama to tsakanin da liman ne amma ka shagaltu tsakanin ka da wani kana magana na mamu wato mamu ya shiga uku <laughs> ne mas <laughs> Eh, kuma sai in ka tsaya ka duba sai ka ga haka ne saboda yayin da mamu yake magana zai ɗauki hankalin liman zai ɗauki hankalin duk mutane hatta liman da yake hudu ba sai eh, ɗauki hankalin liman a cikin hudu ba saboda haka mafsadar a bayyana take hmm. amma wanda yake duk wannan mafsadar ba za ta samu ba idan liman ne ya yi ko kuma idan mutum ya yi tare da liman ɗin ne eh, tunda in ya yi tare da liman ɗin kaga liman dole zai yanke hudu ba don ya masa jawabi hmm. na'am hmm. Eh. Hmm. ganin kalla da a ce annabi sallama zai yakan yi idan wani abin ya faru ya hukunci eh kun tambaya amma kada a sake tambaya idan kuna hukuma eh ai shine istidlal da rashin inkari eh. inda wannan abin da suka yi bai dace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya inkari to ai haka shine ai a fitar da wannan daga suwarul insat cewa in banda mutum yayi muhatabar liman mamu ya muhatabar liman yayin da yake hudu ba ko kuma shi liman ya yi muhataba din mamu mm. yayin da ake hudu din wannan shi ne tafsilin hanabila alhanabila sun togace wannan amma ban san fara'in malikiya akan wannan matsalar ba na'am Mm. mm. to ai da yau ne ranar kawowa malam shamsuddin akan wace mece ce matsalar za a iya yi man fatafaran istifta a yi masa a neman a neman fatawa wajen lima eh, eh. na'am a ce mu tsaya nan sirar disalamu salamu a to ko mu tsara a gaskiya lokaci yana da tsayi amma da duk cikin matsalatu salisa din da yawa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk